lokaci muna kawo da cikin da yawan qala daga abu huraira yadda Allah tabbata a gare shi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi di'awatin mun kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata walima da aka kira mu farufi a ilaihi zira sai aka ɗauko masa zira'i na ƙafar dabba ɗin